gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. yadda kuka sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma talatin ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu sake duba cututtukan da ake kamuwa da su a lokacin hunturu yayin da ake matsanancin sanyi wannan shekarar. Shin waɗanne irin cututtuka ne ake iya kamuwa da su a wannan yanayin? cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka. Amina kamar yadda kika faɗa a farkon shirin a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu ƙasashenmu na Afirka. Don haka ne za mu sake ji ta bakin mutane irin matakan da suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa daga cututtukan sanyi. Haka yake Madina, kin san yanayin sanyi na zuwa da iska da ƙura da dai sauransu. Mu ma nan kin ga fama da muke yi. Kwarai kuwa. Za mu kawo masu sauraro hirar da wakiliyarmu ta yi da wani likita kan yadda za a fi ƙarfin cututtukan sanyi da dai sauransu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tuntuɓi jama'a domin jin matakan da suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa daga cututtukan da suka danganci sanyi wato domin kuma ku amfana. sunana yadu shokolo jona musamman yanzu a yadda muke yanayi na sanyi da ƙura. wani mataki kake ɗauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi tun da lokacin kura ne ai kowa ya san eh, lokacin sa ne banda mutum ya kamata ya kare kanshi kaga inda kana tafiya inda akwai kura ya kamata ce kana da hankaci ko abin rufe hanci saboda wayannan kuran da suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai ka ga mutum nan da nan ya samu samu mura so ya kamata muna lura da na abun ba komai ba ne ya kamata muke shaka ga iska ya kamata muna kare kanmu kaga lokacin sanyi musamman fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu ai wannan lokacin lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai haka in ka ga bakin ka ya dan bushe sai ka shafa ba sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa wannan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a lebe ne lebe mutum ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaccine nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita eh suna na Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyin ya kamata mutum ya nemi man shafawa da shine na farko dan zaka ga kayi wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka jikinka duk zata ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'annan masu ma sukan taimaka da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma masanyin shi karan kanshi to idan ka samu wa'annan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake yi to wajen kamar kura haka zaki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya daukan su ta iska haka kuma yanzu iska tana kadawa akwai kura zaki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi dan ka kare kanki daga wannan to ni dai a nawa suweta nake sawa kuma ina kokarin duk inda kura yake in nisanci kaina da shi saboda irin wa'innan kurar da suke tashi din suna na ruƙayya basha kin san yanzu a lokacin sanyi da muke ciki wasu zaki ji suna cewa sun fi son yanayi na sanyi wasu kuma za su ce sun fi son yanayi na zafi saboda yanayi na zafi yana gyara ma mutum jiki yanayi na sanyi kuma za ki ga mutum in ma yanzu yanzu ka gama wanka ka shafa mai sai ka ga jikinka duk ya bushe ya yi wani iri wasu ma wadda za ki ga kafansu ba sa kula da shi za ki ga kafin kafansu yana fashewa su sai idan suna dan kamar in ce suna amfani da mai kamar oil haka su rika shafawa wanda zai rika kare jikinsu daga zama ya kasance a bushe. To ke kanki wani mataki kike dauka domin kare kanki? Ina ɗaya daga cikin masu busasshiyar fata kaza ki ga da na yi wanka bayan man da na shafa sai na sake applying wani oil saboda bushewan jiki za ki ga ma ko alaula na yi idan ban sake shafa wannan oil din ba sai ki ga na ma kaman ban yi wanka ba in ya bubbushe din kuma sai ki ji jikina yana min kaman ma zafi zafi yana min wani iri dai haka ki ga duk leben kama duk ya bubbushe kaman mai azumi za ki ga mutane da dama suna samun matsala musamman masu ciwon asma ta fannin kura in aka zo bangaren hanci da kuma iska kura da ake shaka fa ya kike ki kare kanki eh to gaskiya ta fannin kura zan iya cewa bana son kisan wani lokaci lokaci a zaki iya fita waje da kin fita wani ko mai mota ya zo zai wuce sai ga ya baɗe waje da kura to da na ga yanayin take-taken wannan mai mota ko ko yanayin wani waje da zaka wuce kaga ana shara gaskiya ina yin kokari in gana kare kaina daga wannan tarin duk da dai ba ni da matsalan ciwon asma sunana awwal abubakar kamar ni dai karan kaina abin da nake nake kare kaina domin wannan yanayin da muke ciki da farko idan zan fita dai nakan tabbatar da na yi wanka na shafa jikina da mai sannan in sa kaya wanda yake sun dace da wannan yanayin in sa takalmi wanda suke rufe min kafa da safa haka sai in fita so iyali na kuma wani lokaci na kan make sure da yake lokacin da ba makaranta haka ba sa fitowa da daki da wuri sai irin kamar karfe tara haka zuwa goma wani lokaci suke fita in ba makaranta kenan akwai makaranta kuma za su yi wanka su yi kamar yadda ne su shafa jikinsu da samun su kayan sanyi a doke su a mashin a kai su makaranta. wani lokaci za ka ga akan yi hira da daddare wasu har sukan dan kunna wuta ma dan a ji dumi shin kai ma kana kana da wannan ɗabi'ar? eh to gaskiya a majalisar mu da yake wani lokaci mukan sha shayi irin shayin buza na haka so a wannan lokacin mukan ɗan hura wuta a gefe so wani lokaci ma a gida ma da safe ba wai da daddare ba fa don saboda daren akwai illa zan za mu iya yin bacci mu manta da wuta amma da safe haka mukan dan sa wuta a ɗaki domin daki zafi idan rana ta dan fara fitowa haka sai mu fitar da shi waje wani ido kake sawa don kwana-kwanan nan akwai waɗanda hatsarin hakan kunna wuta don a ji ɗumi ya faru wanda har aka samu hasarar rayuka ina ga mutum biyu shin wani kula kake yi da sa ido musamman ma idan a gidan ne an kunna wutan nan da safe dan a ɗimi. eh to gaskiya kama a gida nakan tabbatar da cewa idan mun kunna wutan nan da yake yara na dai kanana ne idan ni bana kusa da wurin to na tana kusa da wurin ba ma nisa da wurin gaskiya sunana abdulbasi to gaskiya musamman dai a wannan lokacin ni zan yi magana a kan ni gaskiya in dai aka ce an zo irin wannan lokacin to gaskiya na shiga damuwa sosai saboda yanayi ne wanda kwata-kwata wani jikina bai wani samu karbuwa da shi ba shi yasa da safe ma na tashi ni sai na dafa ruwa tukun in yi wanka kuma ina wanka in goge kafata saboda kaushi na gama kuma in sa safa tun aka ce kamar masu zama kuma a irin karkara haka zaki samu cewa kura yanzu lokaci ne kuma iska na hurawa ga kura kuma dole ita ma tana kara jawo mura da wasu cututtukan daban to dole ita ma sai ka samu wani abu na rufe hancinka da kuma tabbatar da cewa kana shan ruwan zafi maybe in ka koma gida in ka gama aikin da kake suna na fatima ito e, dama kin san shi wannan yanayi ne na za a ce ba yanayin da ya kai shi bata jiki idan aka ce sanyi ya zo za ki ga kowa jikinsa to sai fa ka tashi tsaye ka kula da shi wani ma duk da kana kula da shi din sai fa ka yi da gaske idan aka zo maganan kamar su kaushi da faso kafafu suna tsatsagewa akwai ai irin mayukan da ake amfani da shi wurin mutum kar ya kamu da wa'innan cututtukan kamar irin irin su man kaɗai za ga ana shashafawa a kafa wasu kuma sukan suna yawan yin mu'amala da safa haka to shi ma duk yana magani magance wannan so idan aka zo kuma bangaren jiki shi ma haka dai duk bushe wacce zaki ga jiki haka yana tsatsagewa shi ma akwai dai irin mayukan dai da zaki ga ana amfani da shi sai kuma baki dama shi ma baki yawanci akan samu wannan matsalar to gaskiya kawai dai yanayin shi yana buƙatar kula ne da jajircewa so ko da mutum yana da wa'in abu abubuwan idan ya zama na cewa baya jurewa dan gaskiya sai mutum ya jure ba kowa ne zai iya ba to muran ma dai idan ka kau da kanka da amfani da ruwan sanyi sosai nake ga zai yi wahala ta kama ka kuma ya zama na cewa duk inda ka san cewa iska ta hura maka shi zai ja maka mura ka rufe shi akwai wanda zaki ga har hancin ma suna rufewa su kunne haka dai to duk da inda ya zama na dai ka san idan iska ta taba zaka kamu da ciwon mura ko ruwan sanyi haka dai zaki ga wasu dan ko alwala ma zaki ga mutum sai ya saka ruwan dumi zai to akwai dai hanyoyi da yawa da zaka bi ka kare kanka zaki ga insha Allah ke ma hanyoyin kike bi irin waɗannan hanyoyin kike bi eh, tabbas su nake bi shi isa kika ganni yanzu kalau da ni duk da dai ga sanyin <laughs> ya ya kankama eh. amma gaskiya yana buƙatar juriya ba kowa ne zai iya jurewa a hakan ba suna na rika iya garba ah, wanka da ruwan zafi kamar da ba amfani da za zaka iya tashi kawai kai wanka da ruwan sanyi ka ta kama hanya ka fita amma yanzu dole ka amfani da ruwan zafi ka yi wanka kuma ka sha shayi mai zafi kuma ka sa kaya da zai dan rufa maka jiki saboda sanyin kuma ka shafa mai ba kamar da ba za ka iya fita ba za ka shafa mai ba amma yanzu ya kamata ka shafa mai haka je da sauran to shi shafa man me yake yi wa fata a lokacin sanyi yana taimakawa yana tara sanyi na ummul khairi muktar gaskiya wani lokaci na kan musamman ma da daddare da yawanci lokacin ne sanyi ya fi yawa bayan na yi wanka da ruwa mai dumi na kan shafa mai eh, wato kamar vaseline haka a jikina don kan na tashi washe gari na ga jikina duk ya bushe ya yi fari sol kuma ina da irin eh, fata mai bushewa sosai so wani lokaci dole ne sai na shafa masa dan abu mai dan maiko hakan nan dai sannan kuma na saka socks a kafafuwa na kamar safa eh sannan kuma sai na saka da daura dan kwali ko bonnet haka nan wani hula ne kuma na saka rigan sanyi idan har sanyin ta yi yawa bargo ba zai iya rufewa ba so na kan saka kuma dogon wando duk dai in tare sanyin da inda zai shiga ina amfani da man kaɗanya don wato kar ya sa wato fashewan kafa faso kenan don yawanci lokacin sanyi shine ake samun wannan ko kuma wani fatan ita karan kanta wani lokaci tana fashewa shi yasa nake amfani da abu mai maiko kenan shi vaseline ko kuma man kaɗai na yi amfani da shi a jikina don wato hana wannan abun faruwa. Sunana Bilkisu. To yadda nake in kare kaina da yarana daga kamuwa da sanyi da mura shi shine nakan musu wanka da ruwan ɗumi sosai da safe. Sannan muka fito wanka zan shafa musu jiki da man kaɗai gaba ɗaya sai in saka musu kayan sanyi safa da rigan sanyi da hula in za su je makaranta ni ma kuma in yi wanka da ruwan zafi man kaɗan nake shafawa sai in sa safa musamman ma ta kafa sanyi ya fi shiga ta kafa to kullum ina yawo da safa ne sannan su ma ko sun da makaranta ina saka musu safa a gida da hula in naga kama alamun mara yana so ya kama su ko kuma alamun kama hancin su ya bushe haka shi ma ina shafa musu man kaɗai a hanci ko comment suna Sunana Salma Ibrahim. Abin da nake yi saboda na kare kaina daga sanyi shine in tashi wanka ina wanka da ruwan zafi sosai sai na yi wanka da ruwan zafi in na fito na shafa vaseline a jikina gaba daya sai na sa kaya masu dumi na hada hada safa da dan kwali dan kwali in daura shi yanda zai rufe min kunnuwa na baki ɗaya saboda gaskiya ina tsoron sanyi sai in na tashi alwala shi ma ina yin amfani da ruwan dumi sai kuma ina yawan shan shayi dan ruwan dumi haka saboda ya tafa samun yan kayan hanji na sunana fatima usman wato ni dama ina da bushe busasshiyar fata ne so cikin sanyi ina tabbata na yi wanka da ruwan ɗumi so biyu a rana safe da dare sai na milke gaba ɗaya jikina da vaseline abin da kaɗai nake amfani da shi kenan so wani lokaci na lura fuska na ma yana bushewa sosai sai na sayi wani abu da ake kira glycerin sai na sa a jikin auduga sai na goga a fuska na yana barin fuska na ya zauna da maiko baya bari fuska na ya bushe to batun tsare jikina kuma daga sanyi ina yawaita sa socks safa shi ke kare jikinka daga kama mara muddin in ka rufe kafanka baka taka tiles mai sanyi abu za su zo da sauki Idan muna To madalla bari mu leƙa wurin likitanmu na yau mai suna Dr. Lawal Musa Tahir wanda ke aiki a asibitin Nizamiya da ke Abuja inda zai mana ƙarin bayani kan irin cututtukan da za a iya kamuwa da su a wannan lokaci na sanyi da kuma ƙura. mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyinmu yana zuwa da hutu da ƙura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taru ruri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa. Abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da magani nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara sai amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai dan rage yawan kura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da bukatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗakin rub a kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wuri wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basi ba da buƙatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara. Kamar allurar rigakafin me kenan? To kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine. Akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu. To kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibitin yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata ka ga ya wadatar akan samu karuwar mura idan muran nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare kenan saurin yada cutar zai karu kenan idan muran nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga sunan ko a kan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauran sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga daukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo murarin wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati bata ɗauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lalle in an kawo su din ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa stereotypes wato kabilun in zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses din da suke nan din suna iya bambanta matuka da na can wurin to kenan kin ga sai zama in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lalle su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi yasa ba a fayayin su a nan din ba wai dan ba mu bukatar su ba amma saboda bambancin irin kabilun su kwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu zaki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura ba na yi wannan to dalili shine mutane daga bangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba Madina ni ina so in san ya kike fama da fasau. <laughs> kin san lokacin da nike makaranta. Ko kiga irin leɓen ki bushe ɗin nan. Ai ba kya gani na ina yawo da wani ɗan basilin a wannan saboda leɓuna yana saurin bushewa lokacin da nike secondary school amma sirri ne kake gaya ma kowa. <laughs> Lokacin da nake makarantar secondary ina yawan fasau. <laughs> har safa nake sa sai in saka bakin leda sai in shafa basilin sai in saka sai in saka safa na kai saboda yana takaici wato mu kuma eh, lokacin nan ne wurin a ce watan fabrairu muke mm. gasan eh, abin da za a ci gasan cikin gida zan ce mishi irin ta house sports eh, su guje guje bakin ciki a ce za a tashe mu da sanyin safiya wai za mu je a yi gudu hmm, za mu je a yi gudu <laughs> to mun san dai mara dai na cikin abubuwan da ke yawan damun mutane a wato yayin sanyi mhm. kuma kamar yadda wasu ku suka sani citta na cikin abubuwan da ke magance mura cikin sanyi shin yaya mutum zai iya sarrafa citta zuwa abin sha domin magance mura ko hada wani wato ko hada wani da lemun marmari bari mu je wurin tamar a baya labari wanda a kwanakin baya ta taba jiyo mana daga dama garin yadda ake haɗa jus in citta. Zan yi sarrafa miki lemu na citta, citta da lemun tsami da mant. Shi wani lemu na citta kamar ji na janjambur da muke cewa a turance sai ki nemi lemun tsamin ki mai kyau mai ruwa. Ki samu citta ki ɗanya sai ki sayi mant. mant dai anana wannan anana mant kala biyu ne akwai mant anana akwai mant mai alkwal wannan mai kamshi daga nesa kike jin kamshin shi kala biyun wannan duka in son samu ki same su kina ji ko sai ki samu citronel wani wata el gamba gamba ce dogaye mai kaman gamba sai ki nemi siganki sai ki nemi e, karamfaninki sai ki nemi sigar vani hmm. siga wani siga ne na nan mai iskan vani mai kamshi to shi wannan lemun tsamin naki sai ki yayyanka shi ki yayyanka shi yanka daga kwance hmm. ki yayyanka saboda dan ruwan shi abin ga kin yanka daga sai matsayan zai wuya kin matse lemun tsamin ki kin samu ruwan shi sosai kin samu ruwan tsami lemun tsami isasshe sai ki ɗauko cittan nan taki ɗanya ki zo ki zamna ki wanke shi tas shi ma wankin cittan ki sa odi javel da lemun da cittan duka sai an sa mishi odi javel kin nan ko kuma a sa mishi eh, sabili ɗan kofuro a wanke su da sai ki zo ki nemi yi kuwa ki kankare bayan cittan nan ki karkare ki karkare tunda yana da datti yana da baki baki da wannan bawan nashi baki na baya shi ma ki zamna tas ki karkare shi sai zama masara pes gwanin kyau to dama duka mata masu aiki da lemu yau akasarin shi suna da turmin su na musamman na daka wannan cittal sai ki dauko wannan dan tilmin naki ki bubbuga ki bubbuga cittan naki in kin buga shi ya dan mutu kina da mashin kinki na nikan citta oh, blender yawwa kina da wannan yar blender sai ki dauko blender na naki ki zuba ruwa ki saka ruwa kamar rabi sai ki dauko wannan cittar da kika buge sai ki zuba shi cikin ruwan blender nan sai ki jona blender ki sai ya markado tas yanda in kin tace shi sai zaren cittan zai yi saura cittar duk ta nuku kenan bayan kin tace shi sai ki dauko wannan ruwan cittar shi ma wannan ruwan lemun kin ma abin ga ki tace shi musamman kina da tamanki na tata kin tace ruwan lemunki kin tace ki niƙaƙa kin gane ko ai ki dan bubbuga karamfanin nan naki ka kulkulkul ki kulkule shi sai ki dame karamfani to wannan ga citta da karamfani blender ya nika ga lemu kin tace duka wannan sai ki tace kin samu ruwa kala biyu ko sai ki dauko wannan man taki ganyen na'ana na'ana eh ganyen anana ki dora ruwa a casserole daga ya tafasa sai ki ɗauko ganyen man cikin wannan shi ma kin wanke shi tas kin huda mishi duk wani datti a jikin shi sai ki saka shi cikin wannan ruwan tafashe shi daga kin saka shi kawai ya tafasa so ɗaya sai ki sabke tunda ba a so ya ta tafasa kamshin shi ragewa yake ko kuma in dai kin wanke shi da kyau kina iya murje shi da sukari kenan ga ruwan ganyen man ganyen anana ga ruwanki na citta ga ruwanki na lemun tsami ko shi kuma ruwan citta game da karamfani sai ki tace shi gaba daya in kika tace kika haɗa su sai ki ɗauko siga ki mai kyau sai ki zuba a ciki daidai yadda kike zai ishi ruwan ki sai ki ɗauko wannan sikir ne sukarin nan mai kamshi ki motsa ki motsa ki motsa shi sai ki saka glass in kin kankara yayi sanyi karau mai azumi wannan kin gani yanzu hal lemun <laughs> kana neman shan shi kenan sai ku sha ku kin gani gashi na lahiya lau babu wani cuta kuma sai dai yama dan adam Eh, amfani a jikin shi tunda duk abincin nan da kika ci in kika dora wannan ruwan lemun sai narkasa da abincin nan kuma ki dijere da kyau ya yi kasa gashi natural ne ba shi da wani sinadarai ba shi da illa ko ɗaya natural ne ke kika Sarkin baiwa dani nake kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. Amin, amin, amin. suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya. idanu abin kulawa kowai rashin idanu To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaite tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Ku dauki jawabin da zan faɗi, ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu, mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu. mai kumbure idanu da kaji idanun ka na ta kai da kaga idanun ka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa arasa rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye